rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulul Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu saurari mu. za ku ga na saka ah, To, za ku ga na saka hotuna biyu hoton Malam Musa Yusuf Asadu suna da wata 'yar uwa mai suna Hajiya Khadija akan wannan layi to abin da ke faruwa za ku kuma na zana aure da saki topikin da muka zana kenan aure da saki kan haka dai mu ji wani abu dai ba za ta yi biyu zan taɓa sai a sati biyu ya cika da safe sai ya kira ni ce abin da yake faruwa ba ta su ci ba sai na na. Jama'an kuna jina ku zane yes kamin fara program. Na na Jama'an kuna jina ku zane yes sannan mu fara wata 'yar uwa ne mai suna a Khadija muna tare da ita. ita ne hotonta da kuka gani wanda muka tsari hoton muka tsare a fuskanta da za mu ban sa jama'a a ga huskanta ba na ɗan rufe huskanta eh, kamar kan da kuke gani to amma kamin mu fara ban ganin komentin jama'a in dai kuna ji na shi ku zana mini yes in ga ana ji na shi in ci gaba saboda zancen da ta kawo muna yana da very important kun gana zana uh, topic mai take aure da saki aure da saki uh, abin da ta kawo zance ne da ina ganin uh, yana da muhimmanci a ah, bi mana ga jama'a da yawa shi sa muka tun ba yau ba kamar last week last week ne ko last two weeks ne na gana dan sha'afa na ce na samu dama za mu zo mu yi to yau Allah ya kai mu ranar Asabar uh, date yana kan 26 uh, 26 of August 2023 kenan to mu fara jin da abin da ta kawo sannan me yasa kuka ga na sa hoton shi malam Musa Yusuf Asabi Sunna akan amsan da ya bata ta ƙasa Sannan mu zo da shi abin da ya faru sosai to mu dai ji ta dai zaki mijina ne muna tare da shi zaki mijina ne muna tare da jama'an kuna ji don Allah ku zana mini yes ban ban san. Eh, Ina shi ba ta da lafiya haka matsala na aljanu to kuma ranar ne ce da girki to sai ya ce yarinyar ta zo ɗaki na ta kwana da ni da shi da yarinya ɗakin Jama'a ku yakuri, ‘yan TikTok kuna gana ku, ‘yan Facebook in kuna ji na ku zana ah. mini yes in san abin yana domin ka zo kana program in jama'a ba su ji kaga ya zama bi na aikin banza. Allah raba mu da aikin banza. ‘Yan Facebook in kuna ji na ku zana mini yes in ga cewa kuna ji na sa'an nan mu ci gaba. Eh, ‘yan TikTok ku ku yi hakuri kuna ga kuna ga kun zana yes da ‘yan Facebook nake in suna ji na su za oh nan ban ganin comment ashe ga, okay ashe sun zana mini Jinaro zaki na gode na gode ah malam Habib na gode yanzu nake gani anan anan ba na gani alright to mu ci gaba tana kan kujera na barin bari ya fara sannan mun zo kan labarin ga labarin labarin ta yana da tsawo sosai she kun samu hakuri bi ma'ana she mun samu hakuri sa'annan mu iya mu ji labarinta duka gaba ɗaya to amma wannan da yake shi yana da muhimmanci sosai akan saki da mijinta ya bata akan wannan saki to wannan mijinta kuma ya ce gaskiya har wa yau tana kan matan shi shi da yadda ya sake ta ba to amma za mu ji wannan mu ji amsan da shi malam Musa ya bata sa'an nan mu samu dama mu samu lokaci mu ji sauran labaran duka gaba ɗaya. Zaki mijina ne muna tare da shi. sai wata rana yarinyar shi ba ta da lafiya haka matsala na aljanu to kuma ranar ni ce da girki to sai ya ce yarinyar ta zo ɗaki na ta kwana. Eh, eh eh masu kira na ku yi hakuri. Barin kashe na, data na. Aha, to yanzu mun samu mu ji da kyau. Ana da ni da shi da yarinya. to ɗakin ciki da falo na shi sai ya shiga cikin ɗaki ne kuma ina falo yarinyar tana kan kujera na a kwance da kujerana irin masu filillikan nan ne to tana kwance haka sai ta ɗago wata takarda sai ta ce an to wannan takarda ba sai ce to a ina kika gani sai ta ce a matsin nan na gani sai na karɓa takarda ina buɗe takarda sai na ga saki ne ni ya saka sai na karanta ina karanta takardar na ina karantawa ban gama karantawa ba na karanta dai ma ina maimaita karanta sai ya shigo ɗakin sai ce min me yasa kika ɗauko takardar nan wa ya ce miki ki ɗauko sai na ce mai ba kowa sai ya fita sai ya kuma shigowa sai ce wannan yarinya ɗauke ta mu koma ɗakin maman yarinyar mu je mu kwana shi in bar shi a nan ɗakin zai kwana to Bayan an yi haka bai ce min komai ba gari ya waye sai na fito sai na zo na fita. Lokacin ma ban taɓa fita ba tun da sabon aure ne. Sai na zo na fita, na fita haka ina tunanin hanyar ma da zan bi in tafi sai na karo da shi a hanya. Sai ya ce min ina za ki je? Sai na ce a ba na karanta takardar saki ba kuma ka ce min ka na saku. Sai ya ce wa ya gaya miki to ki koma gida, ki koma gida. muna cikin haka da shi sai kiran maman shi ya shigo min wayata sai ta ce maza maza ki koma gida ki koma gida dama na kira ta na gaya mata sai ta ce in koma mm-hmm. to sai na koma to bacin haka kuma an kwana biyu ina zaune ba wani abu na mai ba ba komai ba ina zaune ba abin da na mai ranar ma ce da girki na yi sallah na zo na gaishe shi na ce in ka mai abin karya sai ya ce min a'a sai ya tashi ya shiga ɗakin kishiya ta yi shiga ya fita ya shiga ya fita sai ya kuma koma sai ya ɗauko min takarda sai ya ɗauko ɗari biyar sai ya ɗora min akan takarda ya ce gashi nan ne kuɗin mota kuma kan ne duk in buɗe wannan takarda. Mm. Ni kuma yana fita sai na buɗe takarda sai na ga ya sake ni. Sai na ina ta kuka sai na shiga gidan ƙaninsa. Sai na tafi to lokacin ina da ciki bai wata uku ba. sai na tafi to dama na da sun rasu to sai na tafi dan tafi gidan kanin babata na je ina zaune sai kanin babata sai ya ce ya za a in zauna a gidan da ciki ai dole in koma gidan shi na haihu ba zan zauna musu ba sai suka dauko ni suka dawo da ni suka dawo da ni suka ce na haihu to a lokacin sai ya kuma komowa na sai muka ci gaba da zama da shi Bayan na haifi yarinyar nan kuma sai na zo ya canja mun guri ya aure sai ya sa matan a wannan ɗakin da nake. Sai ya sa mm. matan a cikin ɗaki na ni ya fitar da ni a wannan gidan. Sai ya kai ni wani guri kuma wani gida daban. Mm. Haka dai ba wai gyararre ba ne gida Sai ya je ya ajiye ni. To dama na san shi mutum ne mai kulle baya son fita. to akwai wani yaro haka yana kawo min cefane kuma yana kaiwa wa'incan matan ma in aika ne za a aiko shi gidana za a aiko shi gidan wa'incan matan nasa su biyu tun da ya sake aure mun zama mu uku to wannan yaron sai yana kawo min ajiyan kuɗi naira ashirin ya samu talatin ya samu hamsin ya samu yaron yana kawo min to sai ce ƙananan kaya yake so za a siya mai to ni kuma ina bin yaya ta bashi sai na ɗauki kuɗin wannan yaron ɗari uku sai na yi amfani da shi sai yaron ya zo karɓan kuɗin sai na ce ka yi haƙuri tun da ƙananan kaya kake so ni kuma yayata sai na kira ta yaron ya faɗi size ɗin shi ta ce za ta kawo mai kaya to bata kawo ma yaron kaya ba sai yaron ya fara jifa na a cikin gida sai na gaya wa mijin nawa mm. yaron yana jifa na yana jifa na ce ya mai magana sai ce me ya haɗa ki da shi na ce kaji kaji kan ɗari ukun shi na ce kuma ni da na san ma ba za ta kawo kayan ba za ta kawo mai kayan nan ba ba zan taɓa mai kuɗin sa tunda ba ni da hanyar da zan baya, ba sana'a nake yi ba lokacin ina Najeriya kenan to yaron nan yana min jifa yana min jifa yana min jifa sai na ce to in na kama shi sai na dake shi almajiri na ya zo zan ba shi kuɗi ya je mun jefa ne yaron kuma sai ya zo zai shige sai ya ce wallahi nura in dai ka mun ba ka sami yara na wallahi sai na faffasa maka jikin ka sai na sa an ɗauko min kai na zame ka daga wannan maganar sai ya je samun mijin nawa sai ya ce mai ayya na fito waje na same shi ina zagin sa ina zagin sa kuma lokacin mijin na ya zo ya fita ya ban kuɗin cefani ya fita sai ya dawo me yasa kika fita sai na ce mai wallahi ban fita ba kin fita ai ba zai miki ƙarya ba ce to idan na fita zai wa a ce shi kaɗai ya gani da na fita sai ya je ɗauko yaran suka zo sai ce ma yaran a ina ka ganta sai yaran ya ce a layin mu na ganta ta fita a layin mu na ganta ta fita sai na sa kuka na ce wallahi ban fita ba sai ce ai yaron ba zai min ƙarya ba sai na ce to bari je ɗauko ƙur'ani ni in dafa yaron ya dafa sai ce ba sai na ɗauko ba ya sake ni kai tsaye still kenan ya sake ni mm. sai ya ce to shi kenan sai ya fita yana fita bai fi minti goma ba sai ya dawo sai ya ce ai ya mai da ni sai na ce a ni ban mai ba na ce sake ba ah, kenan na ce ka manta ka man wancan na farko da ka ajiye min na ɗauka uku ka ce min fita ɗakin ba zan kwana ba dan me na karanta takarda ko eh? na ce kuma na zo na fita kuma yanzu sai ka zo ka ce ka ce ka mai da ni ni ba mu da aure sai na ki yadda to na ba a garin suke ba yan uwana ne a garin kuma yan uwan wa duk ya raba ni da su baya bari na in je wurin kowa to sai da ka ba sai ke cewa ai wannan sakin ai ba shi ya bani ba ajiyewa yi. dan haka shi wannan sakin na farko yana nan to dan Allah sarki zaki shine nake tambaya a kai nake tambayan ka ya matsayin wannan sakin yake kuma dan Allah akwai shawaran da za ka bani dan Allah ka taimaka kuma ka bani. To, jama'a wannan shine tambaya amma ta zo kuma ta bi mana ta ba mu labarin duk labarinta wallahi yana da ban tausayi sosai sosai inda mata ke kuka amma kan haka namiji ne kana tare da matanka me zai shigo hankalinka wai ka rubuta takardar zaki ka ajiye kawai amma baka bata ba to mata kuma da tabe ke kin ga kawai ga takarda an rubuta me ya kai ki je ki bude na farko me ya kai ka kai mijinka ina tare da matana she ban da wani mummunan manufa da tare da tare da ita me zai kai ni me zai kai ni me zai kai ni in je kawai wai na rubuta mata na rubuta takardar saki kawai na aje kuma wannan takarda ba wai na sun ba mata na bane kawai iya shege na iya tsiya kawai she mu je rubuta kawai mutum ya je rubuta takardar saki to shi ne sakin na farkon kenan mijin wai a ah, shi san gaskiya bai bata wannan takar bai bata wannan saki ba shi dai kawai ya rubuta ne kawai ya ajiye ita kuma wai gaskiya ta gani da ta karanta ah, ga sunanta ga ita an bata saki to mijin wai wannan saki wai ba shi ciki wai shi ya tambaya malluma an ce wannan saki ba shi ciki ita kuma tana ganin cewa ka a tun da dai har ka rubuta ka kuma ajiye inda kuma zan zo in gani yanzu ka ce wai ba ne ba ka bani ba ba saki na bane to saki na biyu kuma wai da ya rubuta ya ta yi masa laifi da ta yi masa laifi shi ya rubuta wannan saki she kawo naira ɗari biyar she bata amma she mata umurnin cewa kata bude ya mata wannan umurni kata bude to mata kuma da bude-bude <laughs> mata da bude-bude washe ta bude da ta bude kan mijinta ce kata bude ta bude shi ta ga ah ai saki kuma ka ƙara mata an ƙara mata saki to na ukun ke da ban haushi yaya ina tare da matana she wani yaro daban wani almajiri zan yadda da shi akan matana me ya kawo haka ashe ya kamata in kana tare da mata ko kana tare da miji ki san me mijinki zai iya yi me ba zai iya yi ba ka san me matanka za ta iya ta yi me ba za ta iya ta yi ba ka santa ya kamata ka santa na san dai mace dai ana cewa mata ba za ka san mata ka gaba ba ka san halayyar mata gaba ɗaya ba za ka sani ba amma akwai wasu halayya wasu irin maino maino wannan ya kamata a ce ka iya ka sani kuma ko da ma matan kan bata da gaskiya gaban wannan almajiri ba za ka nuna a ah, wannan wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne amma wasu suna ganin kamar a ah, ba haka ba ne yau misali kana tare da mijinka ko kana tare da matanka shi wani yayi wani magana aka ce matanka ta ko da kana ganin ba haka bane bari wannan yaro ya wuce kai da matanka ku shiga da aka ce mata ke abin da kike na san baki da gaske wannan tsakanin kai da ita ne ta amma gaban almajirin ka ce a ah, abin da almajirin ya faɗa abin da shi wannan yaron ya faɗa gaskiya ne ita ce makaryaciya gaban yaro fa to yanzu haka abin da kai nan kana jawo matanka reni ne ko dai menene ka karyata ta a take wuri shi ka ta saki ka ce ka sake ta to wato sakin ya yi uku kenan bayan awa biyu sai ka dawo ka ce a'a wannan saki kai ka mayar da ita ce a'a saki uku kenan sai ka ce a'a to na farkon nan shi ba shi ciki saboda kai ka rubuta ne kawai ka ajiye baka bata ba ita ce ta ta ɗauki to mu je mu ji malam Musa akan maganan da shi malam Musa akan wannan sakin da shi mijinta ya ce ba shi ciki wai shi ya je ya tattambaye mallumma in ji shi wai shi ya je ya tattambaye mallumma an ce wannan saki tun da ba shi ya ɗauki ya bata ba amma shi ya rubuta amma shi ya rubuta wai tun da ba shi ya ɗauki ya bata ba shi yasa wannan saki ba shi ciki to mu ji abin da malam Musa ya gaya masa kwaran gasken gaske na wallahi sarki zaki irin wannan matsalolin suna da ciwo suna da zafi kwaran gasken gaske na daga cikin abin da ke damuna shine tamanin cikin ɗari fa na sakin da ake yi cikin al'ummar mu ba fa abin ka'idar shari'a wurin ya za a yi sakin ba so maganar da yake faɗa cewa wai bai sake ta ba saboda ba shi ya ba ta ba maganar banza yake ba dai ya riga ya rubuta takardar sakin ba mhm. kuma ya ajiye ai da ma manufarsa shine sakin da bata gani ba takardar bai kai hannunta ba da shi kenan amma tun da aka riga aka rubuta ta kowace hanya ma dama takardan ya sadu zuwa gare ta gashi kuma niwa na na sake ki kuma bai musu ba shi ya rubuta ba maganin saki ta riga ta tabbata ba ma ta sakaci ah. to saboda ka ta yi hakuri sana'a ba na biyu a in tunanin makomar 'ya'yanta ne in ta kuskura ta allaka rayuwarta da waɗannan yaran ya gane cewa kamar ba za ta iya rayuwa ba sai da su to yanzu ta hanyar ya mata azabar da bai taba mata ba so yanzu ta kaddara abu na uku inda ba wai tana da rai ba mutuwa za ta yi ta bar duniya kamar yadda ita ai ta bar duniya mamata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya ta ya kawo ta ta girma wannan shine dalilin da zai sa Allah ya ci ya fasa raya 'ya'yansa rayu saboda E, ita ta bar duniya ba wai mutuwar aure ba so a cikin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi babu sabon aiki kuma bai kuskure so ko ta sani ko ba ta sani ba akwai dalilin da yasa Allah ya tsara mata haka ainihin wato a rayuwa so abin da ya kamata yanzu ta sa a ranta shine ta ji cewa na farko ta yi addu'a ta yi addu'a yanzu kuma ta ci gaba da yin addu'a ba ta da kowane tabbas cewa wai abin da mijin ya ya gyara ballantana ta samu hudun cewa in ta koma za su zauna lafiya da shi <laughs> inda ya tabbata ma saki biyu ne ballantana saki uku ne wannan maganar da ya tambayi wani malami ƙarya ne ba wani malami na da ke tsoron Allah a yi saki haka ɗaya bayan ɗaya har uku ya zo ya halatta mai cewa ba ta sako ba ƙarya yake yi magaryaci ne saboda haka kar ta kuskura in ta koma akan wannan tsarin wai don ta tausaya ma yaranta kuma abin da yake asasinsa saɓin Allah ne to na rantse da Allah wulakancin da za ta gani sai ta ga wanda ya fi wanda ta gani yanzu a farko Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sarki zaki to masha Allah mun ji maganar da malam Musa Yusuf Asad da sunna ya faɗa cewa wannan sakin nan sakin nan dai ta saku tun da dai har ya rubuta me ya kai ka kai ba da niyyar wai ka saki matanka ba to me ya kai ka gaje ka rubuta me ya kai ka rubuta wannan takardar saki tun da kai ka ba ba bane ka saki matanka amma me ya kai ka wannan rubuta wannan takarda kuma ka ajiye cikin ɗaki inda ka inda za ta zo ta gani amma ka ce kai baka bata ba to wai duk malamin da ya faɗa haka sakin ƙarya ne ba ba sakin tasa to amma jama'a maganganunta na yana da yana da yawa ni kuma gaskiya Eh, babu lokaci ina so mu fita amma kuna ganin mu ɗau eh, kira bima na mutane biyar a haka ko dai a'a mu ɗauki wannan kiran mu aji kira mu ji labarinta me jama'a na bada minti biyu ku decide ku gani mu bude layin kira ko dai a'a mu manta da batun kira mu ji labarinta da, da ta yi eh, jama'a ku decide mu bude layin kira ko dai a'a mu ji ga kowa uwana na ma sun ce sun ci ah. na rasa zan labarin ta yana da ban tausayi amma yanzu aka ne ban cewa tana da ban tausayi saboda tana Saudiya tana aikinta alhamdulillahi amma miji wai ta dawo shi dai matan shi matan shi ne bai sake ta ba wai tana matsayin matan shi a gun shi shi amma ita kuma tana ganin yanzu tana saudiya tana ganin laifi take yi gun allah tana da miji ne da bimana tana shiga laifin allah ne ya kamata ta dawo gida ko dai a'a wannan saki kamar kanta ta sawa kanta cewa ta saku ta tsaya akan cewa ta saku Allah sarki zaki na wani da fatan an wani lafiya an ma a lafiya to ne maka kyakkyawan fatan alkhairi yawwa kamar yadda na faɗa maka suna na Khadija kuma na yi aure tun October 2003 na faɗa maka na yi aure na son shi lokacin da muka yi aure muna son junanmu to dama dai kafin auren haka saboda ƙananan shekarunsa a gidanmu gaskiya ba wai ana son shi dai sosai ba ne tunda dai ni na nace dai shi din nake so tunda ni ma ina da ƙananan shekaru a lokacin to ya samu dai nemo ɗan sadakin shi dubu sha biyar a lokacin ya kawo ya siyo akwatuna guda biyu ba kuɗin da zai saka kayan ba kuɗin da zai yi kaya a ciki kayan da zai sa a ciki ya samu wasu kayan ya samu ya siya wasu kuma ya je ya aro ya dama ya gaya min bai koye min ya je aro kayan ya saka ya ce bayan biki sai su abun su in na yadda da haka na ce mai eh na yadda saboda ba ni kaɗai a lokacin za a yi ma'auren ba Mun biyu ne da ni da yayata kuma mun uku ne ma ɗaurin auren a gidanmu amma na cikin gidan namu mu biyu ne to bayan bayan mun yi hakan da shi to sai aka zo maganan gurin zama bai da kuɗin da zai kama haya haka dai ana ta bige-bige babu lokacin dama in mutum zai yi walima mijin ne yake ba da kuɗin da zai walima ko abokanansa to sai abokanansa suka ce za su ba da kuɗin walima suka haɗa min a lokacin kuɗin walima dubu uku da ɗari biyar sai na ce a ni ba zan yi walima ba sai na bashi da na bashi sai ya je ya cika sai ya je ya kama mana haya ya biya kuɗin haya na wata shida a lokacin duka ba wanda ya sani to ana nan ana nan sai aka zo aka yi biki bayan an zo an yi biki ranar ɗaurin aure da kyau an yi ɗaurin aure ƙawaye za su kwana washe gari kuma sai a yi wuni ƙawaye sai su tafi to bayan an yi ɗaurin aure haka an yi wuni to irin ƙawaye haka sun tafi ɗin nan sai ce mu je za mu yi alwala to haka dai da ido na sai na ga abu haka kamar kibiya ya zo ya cike na amara ta ya zo ya cike ni abin amara ta to ni dai daga nan ban sake sani inda hankali na yake ba to a shi yana da yana da ilimin sa shi ma na addini daidai gwargwado kuma shi ma gidansu gidan malamai ne ni ma kuma haka to haka dai ba wanda ya san halin dai da nake ciki sai abokanansa sai ta fama da ni ya ta fama da ni wani lokacin in aka in aka min maganin zan dawo cikin hankali wani lokacin kuma hankali na sai ya gushi bai gaya ma kowa ba sai mamman shi ta ga yana ramewa sai ta kira shi ta ce mai me yake faruwa sai ce ai tun da aka yi auren nan gashi gashi halin da muke ciki sai ta ce to ai ba za a yi shiru ba ita ce mai a zuwa ɗauko ni ta taho gidan da suka taho gidan da ita da kishiya ta suka zo suka ga halin da nake ciki to ni gidan mu dama ba mama na a gidan matan baban mu sai aka kai ni gurin mamun shi ta ce ita za ta yi jinya na a nan gidan mu su ma ana yi min magani su ma ana ana yi kullum abu babu sauki kullum abu babu sauki sai kanin baban shi na da ni ne babba sai ya ce aje a ɗauko wani a wutan wani gari aka je a ɗauko shi a wani gari ni duk ban san me ake ba ina kwanci a ɗakin maman shi da aka je aka ɗauko shi ya zo ya same ni a kwance inda suke ba da labari sai ce a kawo mai ƙwarya da tsintsiya aka kawo mai ƙwarya da tsintsiya ya yarba min magani to wannan ne ya na tashi na zauna sai na ganshi. to shine sai ya ba da maganin da za a dinga min sarace haka da wanda za a dinga man hayaki dai da sauransu ya babbaya to bayan haka sai ya zo washe gari bayan ya zo ya an ya ba da wani maganin amma amfani da shi sai ya dawo da ya dawo sai ya zaunar da su mijin nawa da maman shi da ni sai ce yana so ya ga iyayena sai suka ce ah. ne sai ce yana so a kai shi ɗaki na amma ba za a kai shi da yan uwan mijina ba sai an tafi da iyayena sai aka je aka ɗauko kakata wacce ta haifi mamana sai aka ɗauko ƙanin babana shi ma aka tafi da mijin nawa da shi mai maganin sai suka tafi suna tafiya sai suka ga abu sai ya shiga mai maganin sai ya shiga cikin uwar ɗaki tunda ba da ni aka je ba sai ya shige cikin uwar ɗaki a sama sai ya ga abu sai ya ɗauko abun aka laya ne haka a cikin silin aka fasa silin aka saka sai ya ɗauko layan da ya ɗauko layan sai suka dawo duka ga iya ga yan iyaye na a zauna a gurin da suka dawo da suka dawo sai ya zauna sai ya buɗe cikin layan da su gashin angulu da likkafani da dai abubuwa haka a ciki haka dai wanda dai mutum da in ya gani ya san dai wani abu aka yi aka aji to a lokacin sai ake ta cewa a to waye zai yi min wannan abu waye zai yi min wannan abu waye zai yi mun wannan abu inda dai dama ni dai ba dama dai tun da dai na gamu da shi ina ma yarinya karma ni ba da wani nake tsayawa ba da shi ne dai aka yi dai ta yin mamaki sai shi wannan mijina sai ya kama kuka sai ce to waye wannan abun ko ma waye a mayar mai waye yayi sai kannan baban mu suka ce a'a kawai dai wannan abu tun da dai an gani ai addu'a Allah ya bani lafiya mm. to sai ya ce a shi ya fi so duk wanda ya abin ma a mayar mai ko ma waye ya yi a mayar mai da abin da ya yi. sai mutumin ya ce sai maman shi ta ce mm. a duk wanda ya ma a bar da Allah sai ya ce to yana so ya san waye ya yi. In ji shi mijin na wasu ya ce mai maganin ya ce kana so ka san waye sai ya ce sai ya ce to shi kenan wanda ya yi. zai zo gashe ta in ya zo gashe ta a lokacin ne za ku gane ko wane ne ya yi mata har haɗa magani dai ya bani ina ta dai zaune haka dai a gidan maman shi har na samu lafiya haka dai a zahiri haka dai kamar dai na samu lafiya tunda dai alhamdulillah ma dai na samu tunda zan yi sallah zan ci abinci komai dai zan yi shi haka sai dai wani lokacin koya an raina ya ɓaci kuma daga nan sai na gamu da larura haka na iska sai kuma iska ya tashi a kaina to bayan mun zo mun koma gidan namu idan muna kwanci sai in dinga ganin mutum siffan mutum haka ko a bacci ko ido biyu gajere da fararen kaya yana miƙo koman hannu mm-hmm. yana koman hannu sai in mijin na magana ce ka tashi ka gani baka gani baka ka ga abu ba sai ce mun shi bai ga kowa ba jin salamatu kenan to a haka haka dai muna zaune da ah, sai zaman namu da shi ya zo kuma gaba ɗaya zaman kuma ba daɗi haka dai zaman kuma muka zo dai zaman gashi nan dai ba wai faɗa muke yi ba amma dai kwata kuta ba ma jitu. kwata kuta ba ma jitu ba kuma wai hayaniya muke wanda za a ce muna faɗa an zauna an na sulhu ba a'a kwata kuta ba ma jituwa da shi ina dai ta zauna haka har na zo na samu ciki to bayan na zo na samu ciki kuma sai na zo na yi bari da na zo na yi bari da kwana biyu na zo na kwanta na bacci ban ma dai sani ba wai matan babanmu ta je gidan maman shi yadda daga baya kenan yake faɗa ya ce matan babanmu ta je gidan maman shi ta same ta ta ce idan ta ɗan halak ne in ya dawo ya zo ya sake ni to ni duk ban sani ba ina kwance ina bacci sai ya zo ya tashe ni sai na ce mai bacci nake ji sai ce ki zo za ni magana sai na ce a'a ina jin bacci sai ce min to na ga kaina na kwanta sai mun koma takarda sai na buɗe sai na karanta takarda sai na ga ya saki ni saki ɗaya sai na ce wannan ni ka saka ni na maka sai ce ai duk sanda nake yi wa mace in mama na ta ce rabbe da ita dole sai na rabu da ita sai na zauna ina ta kuka ina ta kuka na tashi ina haɗa kayana rike da daddare ne ina haɗa kayana sai ya zo ya hana ni ya ce ki daina hada kaya na ce dole zan haɗa kayana dole zan tafi to a lokacin sai da dama ta zo mai sai ya zauna ya shiru shi ma sai ya fara kuka sai ya zo yana cewa in bashi wannan takardar ni kuma sai na hana shi na hana shi zan ce kuma ya ta kai ya kwana min a cikin ɗaki haka dai hmm. abu dai na ƙuruciya ya kama hanya ya fita da asma ana fitowa a masallaci sai ya dawo gida ya zo don Allah ki bani wannan takardar ki bani wannan takardar da na baki ki bani wannan takardar tunda dududu lokacin kwata-kwata duka-duka a zaman bai kuma wata biyar muka yi shi ba da ciwon da rabo kwata-kwata ba mu fi wata biyar. Farkon wurin tan kenan. A lokacin. To a jama'a ku yi hakuri. labaran yana da yawa ɗaya kawai muka ji cikin ɗaya kawai muka ji. Shi sa za mu aje saboda muna da taron da aka gayyace muka gayyata na na Hausawa bi ma na su Eh, ina roƙon jama'a don Allah ku bar mu ajiye nan saboda ana jira na kuma lokaci ya kai na fara very late. In Allah ya yarda za mu ci gaba da wannan ah, program in Allah ya kai mu gobe. Shi yasa jama'a kowa ya hakuri mu yi haƙuri mu ajiye haka kamin Allah ya kai mu gobe. Mun samu minti talatin kenan. Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da sauran amma. Ah, abin da muka ce ma gode mu cikin wannan ah, program ne cewa abin take nema amsan malam Musa Yusuf Asadu suna ya bata wannan amsa cewa tun da dai har ya rubuta kuma har idon ta ya gani ta gani to wannan saki ta sako babu saki eh babu aure ba za ki koma ba in Saudiya yanzu kina Saudiya in Saudiya Allah ya baki miji insha Allah shi a daura aure in kuma ga eh, Najeriya kike neman miji insha Allah shi mu duba kuma a samun miki miji daga Najeriya kuma Allah ya baki mijin aure na san tana saurara da ba zai da zan kira ta amma ba lokaci ya kamata a ce na fita yanzu haka insha Allah shi sa a saurare mu zuwa gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh